tafi daidai annabin rama na ka muhammad zulkadari kowa ya riƙe ka ya tsira Bani nake kira farko allahu ka kara bankarko ka zubaitoci na zassako ga muhammad arzikin farko hamsa mariya maji Ko biya masa na dauko subhanaka ya na. janye duhu ya sa rana ka tabbata ko ina da ina Asken da kasa a giri shi ya ƙara daidaito a kirasa sa an shiro kona. ga shiryayye da madinatu mai dubun kaye sarki Muhammadu boyayye guda ɗaya wanda ba sauye kamalin zati zilkarami asalin da ya shirye shiryayye a ciki a saka da tijjani a haɗa mun har da jilani da aba isha kasam dani da sharifi rautatul ahbab maula ya nace sharum sani Salama dai ka sha asali makurar zance mahamudu ka kara suturta ni sirin kauna ka shayar ni wajen sirgar rukuwar bayi ka ne maganar da sai an yi mai bai Allah ya bai bayi inuwa ta wani ka ba sanyi kai ka abin nufin Allah kowa ka ta shi sai yayi Halarar Allah da ba kowa Muhammad arzikin kowa kowa a ciki